وخلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وعلمتنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو غائب أو ميت أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسره اللهم أحسن عاجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من في الجبنا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim mana suratu alkahi yau wato ranar wannan juma'a wato sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da da dari hudu arba'in bakwai. ka taimaka mana Allah da asma'ikal husna wa sifatikal ula ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ce ƙarshen mu Allah ka ce ƙarshen mu ka ta mana ka ƙara mana imani da lafiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah da albarkar wannan sura da ɗaukaka ta, Allah ka zaunar da jihar mu lahiya duk wata hituna wadda mun ka jiya da wadda mun jiya ba duka ka san da ita Allah kai mana maganin ta kuma Allah ka gusar da ita da albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka a suratul kafi aya ta 27 wata luma uhiya ilayka min da rabbik aya ta 27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 ولن تجد من دوني ملتحدا بعد بعد ذكر أصحاب الكافي بايا أمشي أصحاب الكافي وبيان عنايته تعالى لكم بيان يد الله يكي كل عاد من تمسك به وأن يرقو يأتي وما اسم وما اسم بدا من هذا أبنى أكي استنباطي cikin wannan kisa min at-taqibat al-adabiyya na taqibai wato na ladabi amara nabi sallallahu alaihi wasallam da ta'limat al-atiya sai Allah ya umarci annabi da wannan karantawa mai zuwa Allah ke ta haƙiƙu lil muslimi ala ikhlas wanda take tabbatar da ikhlasi ga ga abin nan ga musulmi wato wannan abin nan ta'qiba wa'anda suke tabbatar da akhlaki ga wanda duk yake mumini wato wanda duk yake mumini wannan yana karfafa ta abin nan yana karfafa wato a tauhidi ne da kuma gyaruwa tauhidi ne ka cire shi ya kai na ɗauke a mace Eh, faƙala sai Allah ya ce wata luma uhiya ilaika ka karanta abin da aka yi wahayi gare ka min Rabbi rabbika na littafin ubangiji ka alqur'ani wa amal bihi kuma ka yi aiki da shiya ka yi aiki da shiya wala tanta wala tanta kada ka waiwaya ila ma na zuwa ga abin da suke faɗi da abin da suka faɗi wato ka waiwaya ga abin da suke faɗa ka ci gaba da yin abin da aka umarce ka A ya na cewa wala taltafi ila ma ya na. wato kakka waiwaya ga abin da suke cewa ka ci gaba da karantawa domin idan kana waiwaya ga abin da mutane ka faɗa watakila za ka samu yan matsala don haka kai dai sahi ka ci gaba wata lama uhiya ilayka min kitabi rabbika ai ita abin nan bi qur'anin gaida hada suna cewa ka ce ka to da wani qur'ani wanda ba wanga ba au ko suna ce aka canza wanga littayi ka kawo wani to kakka damu da wannan lamu baddala da kalimaci shi Allah ba mai canzawa ga kalmomi ne ai lamu gayyara lil qur'ani ba mai garwaya al qur'ani Allah wala ya kadiru an yatawassala ilayhi babu wanda ka samu iko ya isa garai da tagayirin da garwayawa au tabdilin ko kuma canzawa walan ta ji da min dunihi multada ba ka samun majingina inda ba Allah ba wato baka ka samun majingina sai ga Allah shi kadai ai la ta ta'dilu ilayhi babu wata majingina da kaka karkata zuwa gare ta idan abin nan in hamarta bit tabdil alqur'ani in kana so ka canza alqur'ani to baka da wata majingina inda zaka jingina don ka samu wannan nasara kai dai ka yi hankuri wasbir saka. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان امره فرضا wato ka dai hankuri wasbir saka ka ba kanka hankuri wato ka daure kanka ga yan abin da Allah ya umarce ka ka sa hankuri cikin zuciyarka ma alladina ya rabbahum tare da wa'annan da ke bautawa ubangiji su birga dace da sahi Walashi da yamma wato ka yi hankuri yi zaman ka tare da waɗannan da suke bauta Allah sahiya da marice domin akwai bayan Allah na wa’in da suke bauta Allah da sahi suna bauta mai da marice to ka yi hankuri ka zanna tare da su ka yi hankuri ka zanna tare da nan da suke bauta bautawa Allah shi kadai wato wato ka ka kai ta batun duk wasu abubuwa ya hankuri da bayan Allah na kwarai ku zaman ku tare da kai da su kada ka karkace kada ka bar su wato kada ka bushe daga tahiya da ire-iren su yuridu na waja domin mutane waɗanda ka ibadar Allah yarda Allah ɗaya suka bada sun yi waɗanda ka ibadar Allah suna dibin kaza suna dibin kaza suna dibin kaza waɗannan waɗanda ka yi don Allah kawai to tahiya da su ta daɗi don babu zargi babu damuwa babu wani abu yani ikhlasuhum lillahi dinahum ikhlasan da suka wa Allah ga addinin wanda suna yin wannan waridahu ta'ala da kuma yarda Allah subhanahu wa ta'ala la shay'an ba don wani abu suka yi a garajin duniya na bukatocin duniya ba wa humul fuqara su ne talakawa su talakawa in dai ka gaba sai dake ya ce zai bota wa Allah to yana yi saboda Allah sai dai canjin zamani ya an samu ya fara fadayin wani abu sai ibada sai ta lalace wala ta da ka anhum kada ijiya ka ta karkata ga masu ayat allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna waja kada ka bari idanunka su karkace gare su idan ka dora diban wasu abara bihi ma yayi ishara da su ai bil ne ya ishara da idanu an sahibi ma ga mai su wato mai idanu ya kace ai la tansarif anhum kada ka karkace gare su wato kada ka bar su turidu zinata hayatid dunya kana nuhin rayuwa kawa ta rayuwar duniya wato kada ka karkace don da ɗan rayuwar duniya wala deman a gaban na kalbaru an na kuma duk mutumin da mun karaba kannan da zuciya ce daga zikirin mu duk mutumin da baya zikirin Allah da yawa kakkai mai da za a samu kurakurai ne sun yi aiki ne na kwarai yawa, wanda duk baya tunawa da Allah baya zikirin Allah to kada kai mai da'a ko masallaci za kana bi ba ka gani wani masallaci mai shi ya yi zikirin Allah to can ka yi sallah amma duk wanda yake baya yawaita zikirin Allah la tudi'u yi mai da man a kalba ko an dhikrina ay alquran eh tizaza na hu dan yara ganin shi mai arziki na ruwaya an ruwaito annahu qala ba'du wani cikin abin na manyan mutane ya ce wa waje da an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam indahu jama'atu min al-fuqara ya iske annabi ko da yazo ya iske annabi na wurin annabi akwai wasu jama'a na talakawa minhum salmanu cikin akwai salmanu farisi kun san salmanu farisi Allah ya bashi rayuwa mai tsawo duniya a kusan shekara sai ɗari hudu amma dai talakana addini akwai addini ya yi zama da malamai daban-daban a cikin addinin nasaranci kamin ya dawo ga malami ne da ƙarshe ya nuna cikin musulunci yan musulunta amma dai yana cikin matalauta to ko da wannan babban mutum ya biyo sai ya iske mutanen da a tare da annabi tarakawa na akwai salman wa alaihi shamala akwai wata yar ah, taguwa wadda ake yawawa ga hauni ya araka ya yayi zuwa cikin ta wa bi wato qausun da hannu ne akwai wata wata baka ya shuqhu wa yansajuhu yana yana tsaga ta yana yana yana saka rigar da aga hannu ne ita ta yaka saka wato ga rigar da jiki ne yana ƙara saka sai yana ƙara mata wadi domin bai da wata balle ya ɗebe wa ya gama ta riga guda ta gare shi to da mutumin ya zo ya iske ya iske shi ga shi wa kada a raka fiha ya yi zuwa cikin rigar saboda haka ya shabe kun san riga idan ta yi dauɗa to in ka yi zuwa cikin ta ka sharbe za ta yi wari to sai wannan babban mutum ya iske wanga dan majalisa na annabi wanda a kusa ga annabi wannan ita ce sifatai riga guda gare kuma ta kece ɗinkin tana haikai tana ga jiki ne yana tsinki kuma kuma ya yi zuwa tana wari wa qala lin nabi sai yace wa annabi wa qala lin nabi zalika ar sai wannan mutumin ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma yuzika riwa haula wannan warin waɗanda mutane ko zai cuta ma kun gare nan wayo ya ce shi da mutane ne wai warin waɗanda mutane bai cuta maka wa nahnu sadatu misra muha a sadatu mu shugabanni ne na mudar wato mudar kabila ne cikin ƙwarishawa wa ashirafiya mu ne masu darajar ka koyi waɗannan maciyatar kuma iso kusa gare ka in asalamna ta salamun nasu in mun musulunta duk mutane za su musulunta don haka ka kore mu ba mu iya zama da waɗanda suna wari haka ba mu iya zama tare da su ka kore su sai mu tsawo wa ma yamna'una min ittiba'i ka babu abin da ka hana mu bi ka illa haula sai wadanga da ka aji kusa gare ka mu muddin da wadanga za ka taya ba mu ka. wannan maganar da ya gaya mu annabi kenan kun ga haka musulmi sun ka taso daga harko saboda talauci ana suka su da talauci ana cewa suna wari ana cewa suna kaza amma dai a kwana a tashi wannan sai ta gushe yace wa na wa hihim anka ka nisan ta su da gare ka hatta nattabi'uka hammu bika idan kana ganin baka iya kore su da wurin ka. to au ija Allah na majalisan ka sanya muna rana guda mu wannan majalisan mu dai mayan mutane za mu halatto walahu majalisan su ko maciyata ka sa musu tasa rana su ɗaya da za su tawa duk wani mai arziki bai tahowa wannan abin na na abinda shi wannan babban mutum ya gaya wa annabi kenan wa huwa mithla qawli atba'i nuhin lahu wannan kun ga yayi kama da maganar da mutanen mabiya annabi nuhu suka faɗa anominu laka yanzu za mu bi ka wata ba aka la'arzalu na kaskantaccin muna biyarka ai ba za mu bi ka ba kana tare da waɗanda kaskantacci lebarori ba za mu bi ka ba ai abinda mutanen nuhu sun ka gaya mai kenan to Allah ya ce duk irin wanga mutune kakka bi shi wala a man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba hawa kada kai ɗa'a ga duk wanda zuciya ta yi abin nan wala a man aghfalna qalbuhu an dhikrina duk wanda muka raba kana da zuciya ta yi daga dukirin mu shi duniya ɗaya an gaba ne ka bi shi domin idan ka bi shi hiya ba ta kyau wata ba hawa ya bi son rai ne fi shirki ga shirka wa kana amru furuda al'amarin al'amarin ya zama ɓanna israfan ɓanna wa majawazata la haddi da ƙetar haddin shari'a wa a wakila an ce min at-tafriq alladhi huwa at-taqsir bi tarki al-iman ai yana cikin tabridi ƙetare iyaka mutum ya bar imani ya taƙaita ga barin imani wannan ma tafriɗi ne don haka kada ka bi wanda a haka kun ga haka musulunci ya faro A don haka Allah ya ce duk wanda mun karɓi da zuciya ta ga zikirin mu kakkai mai biyayya saboda haka wani malami ke cewa a cikin littafi ne ko masallaci ka taho leƙa ka gani mutanen da ka sani da mai zikirin Allah da wanda bai zikirin Allah in ka leƙa can gaba ka tsinki wannan na da gaban na kalba wa an zikir na ka kabiri ga kamari kai wani wuri Allah ya ce kakka yi da'a gare shi ba wai da'a ga shugabanci dai ba har da sallah duk a kauce wanda bai yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala zikirin Allah wato babban abu ne a fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfuruni ku yi zikiri na in yi zikirin ku idan ba ka zikirin Allah ai Allah ba zai yi zikirin ka ba a shukurku ku yi min godiya ni ma in gode maku ku yi zikiri na kada ku kafirce mini Allah yana so a yi zikiri ne ko yaushe saboda haka wayanda ba su zikira Allah to barna ta yi musu yawa akwai abubuwa da yawa da kuka gani cikin ƙasar da tsakanin manyan mu 'yan arewa da manyan su 'yan kudu za ku gana su saboda duk da wanda suke suna yawaita zikirin abinda suka bautawa kun ga ba ɗaya suke da namu ba A mutum guda in ya shigo cikinsu ya ratso cikin mutanenmu su goma sai ku ga yaren jaye su can wajen shugabanci sai ku ga yaren jaye su saboda shi addinance ya kai shi ko wanga ya ɗauka addini kamar wato wuri gare akwai inda aka yi ne akwai inda ba a yi ne su ko ko ina suke addinin su ba su wargi da shi shi yasa ku ganin matsaloli na faruwa ga abubuwa nan kuna gani suna ta faruwa kuna ganin yadda suka tafiya namu yanzu sai ka iske wani babban mutum inda za ka hira da shi ya da aikin komi zaune yake ofis ya da wasu lalurori banda zama ofis ɗin nan amma da za ka bincike shi babu nazila raka a goma da ya ofis nan tun da sai hamari shi bai zikira Allah da sallah ba da za ka tambaye shi babu subhanallah ko guda dubu ko guda dubu ba a samu gare shi wani ma ko goma ma ba a samu ba balle dubu amma su nasu wanda suka yi a ka bincike su ka ji ko dubu nawa ya yi to shi yasa za ku ga wanda ba ya da zikirin Allah da yawa ba abi ne ba abi ne Allah da kai ne kun ji wala tu bi man aghfalna qalbu wa an zikrina saboda haka wanda duk aka raukana da zuciya ta ga zikirin Allah ba abi ne ko kai ka bi shi tunda dai Allah yake ka abi shi to mabiya ne ba su da yawa to wannan ita ce babban matsala da gare mu da kuna iyawa sai ku rika zaunar da shugabannin nan yan arewa ku koya musu abin da ya kamata ku koya musu ku koya musu da kuna iyawa sai ku rika zaunar da su ku koya musu abin da ya kamata da za ku ga canji ko ga rayuwarsu za ta samu canji za ku ga abubuwa sun caccanza da izinin Allah Allah ya taimake mu wa qul al-haqqu min rabbikum al الحق min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بفالسراب وساءت مرتفقا ما قلبه عن ذكرنا وأننا مكربكنا بسياتي واتوا لك ذكرهم وأننا بإكئت لهذه الشريعة باي ذكرها الله ديوا وقل له كغير هذا القرآن هو الحق من ربكم وأن القرآن يفشيني قسكي هذا قال الله أبنجيكم faman sha'a wanda ya ga dama fa bi umin bil qur'ani ya imani da qur'ani ya yawaita zikiri da sha'a. Waman sha'a wanda ya ga dama fa ya kafir ya kafirci ya kafirci kun ga wannan tahdidin Allah ya cewa gare ku wato shi musulunci ba ya da tilastawa cewa kowa sai ya zama musulmi Allah ya ba kowa hurriya la ikraha fid din kad tabayyana rushd rushd min gayyi babu tilastawa ga addini shari'a ta bayyana daga bata kowa ya sa abin da an gaskiya har da kahiri ya san addini ne ba shi an gaskiya ba har da kahiri ya sa abin da gaskiya bin tana abbayi don Allah bai mai muwafaka bai shirya shi gari ta ba to don haka ka faɗa mai wannan ƙur'ani wato gaskiya ne daga ubangijinku wanda ya ga dama an ba shi ‘yanci shi imani wanda ya ga dama an ba shi yanci shi kafirci wuta na nan tana jira da iya mutu amma dai yana da yanci ya ce kafirci ya kaso ya yi an ba shi dama amma dai ya san da sani da ya mutu za a saka mai da kafirci ne wuta kenan inna atanna na nara mu mai tanadin wuta ga mutane azzalumai wato mu mai tanadi za mu ba da zalumai za mu sa su wuta an ba su yanci amma dai su san da sani azalimi wuta a gare shi nara a a wato gine-ginenta sun kewaye da su ‘yan wuta, ai ma a haɗa ha abin ya kewaye da ita wato suruha irin tudun nan wato katangar nan tata ta kewaye da suwa. Wai ya sage su idan suka nemi taimako su ‘yan wuta, saboda zahi ya kai musu ko ina suna neman taimako, yuga su jima'i. sai a taimaka musu da ruwa masu zahi kalmuhul kamar tsakin darma ai ka akal zaiti kamar tsakin zaiti wa huwa ad-darbi wato wannan na ƙasa din nan duka ai ma ba iya asfalin yi wannan da aka ƙasa wanda ya rage ƙasan kwano duka to sai a kawo shi wannan mai zahin shi ya kun zahi cikin abin nan cikin wannan tsakin. to shi za a kawo wa a ce musu ga ruwa ne su sha in sun ka nemi ruwa ya shuru juhu yana kone huskoki min harin wato ya shi alwujuha yana kone yana huskoki min harin saboda zahi ne idza qurriba ilaiha ya an ka dauko ƙarya sai za a sha idan ƙwaryar ta yi kusa ga huska sai huskar naman huskar ya kone sai ya zube cikin ruwa saboda zahinsu kuma su ne zai sha haka nan zai sha su bisa sharabu huwa wannan irin abin shatir da shi wata admurta baka kuma abin nan maciya abinci ta yi muni murtafaka maciya abinci tamyizun mahawala an fa'il ai wato kabuha abin na murtafiqaha abincin wanga abinci nasu da an ka ba su yayi muni wanga abinci da ka zube naman huska kami ya kai ga baki ya ƙone nama huska ya zube wannan abinci ya yi muni kun ga wannan huwa muqabilun li a al'ati fil janna ya yi muqabala da magana ya aljanna ya ce wa hasunan murtafaka wato wurin hutawa da abinci da za a kawowa to ya yi abin nan ya yi kyau to nasu kuma ya yi muni don illa in ba don muƙabala ba fa ayyo irtifaƙin finnari wani irtifaƙi an ga wuta ya abin nan ya ba ku abin kalaci wani irin kalaci na aka yi cikin wuta wani irin kalaci na wanda aka baka ruwan da za ka sha naman huskar kashi yanke ya zubo wani irin jin daɗi a ciki babu jin daɗi kowane iri ciki to Allah da albarka sunayenka mu dai kakka samu cikin su da albarka sunayenka ka samu cikin wayanda ko ganin irin waɗanda mutane ba su yi an sai kiyama innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus da suka yi imani wa amilus salihati kuma sun kai ayyuka na kwarai to mu ba mu lalata ajara man ahsana amala lada duk wanda ya ci aiki ne gaskiya ba mu lalata mai aiki duk wanda ya aiki na kwarai Allah mai ba ta aiki ne ku yi ayyuka na kwarai don ku samu sakamako alkawari daga Allah ba mu lalata aikin in na biyu mu ba mu lalata a aikin kowa ajara man ahsana amala lada duk wanda ya aiki mai kyau ba mu lalata aiki ne kun akwai alkawari daga Allah na ba da sakamako mai kyau ga wanda ya aiki na kwarai yace aljumlatu khabru innal ladina wato mu'tada wa biya iqamatu zahiri maqamal mudmir wal ma'ana ajiyar la da wadanga mutane Allah bai lalata ta ay nasibuhum muna ba su lada bai mata da manahu da abinda aikin su ya kunsa zamu ba su lada saboda haka walaika lahum jannatu adn أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يعلون فيها من ساود من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا su waɗanda waɗanda suka yi imani sun kai aiki mai kyawo da muka yi musu alƙawarin ba lalata aikinsu ulaika lahum jannatu adn wadanda suna da aljanna wadda aka ce ma jannatu adn duka aljanna Ko wace aljanna jannatu adn ta to amma akwai aljanna da sunanta jannatu adn ita jannatu adanin can take cikin firdausul a'la a lokacin da annabi yayi mi'raji da ya leƙa wajenta ya ga abin nan ya ga wani gida wanda a wannan lokaci ya tambaya nawa na an ka ce mai nashi na ya so ya shiga aka ce mai sai nan gaba to wannan shiya can na gidan mai gidan mai yake can na maka roƙo ga Allah shi haɗa mata Allah ya anta mana addu'a ya mu to ulaika lahum jannatu adani suna da aljanna da aka ce wa jannatu adani ai iqamata aljannar zama tajiri min tahtihim al-anharu gulabe suna gudana karkashin su in sun shiga wannan aljanna na fiya min A ane musu kawa wato da da zabba da mundayi a maza zabba mata mundayi ila abinda min za'ida wato bi min tahtihim a min abinda min asawira min asawira wato min za'ida wakila littab'idi wato wasu zabba wakila abin na jam'a asura ai wato asura ka ahmara wazanhu ka ahmara jam'a cewarin wato zabba da yawa za a yi musu zabba don shi zobe wato kawace ta larabawa kawa ce ta laraba za ku ga mu mutum na da abin da zai komi amma kaga hannu ne babu zobe don ba kawa ce a wadda mu muka lizimta kamar su ba amma za ku ga wasu mutane kamar mutanen indiya za ku ga ƙwarewar mutum da wadata ce da arziki ne ga hannuwa ne aka gani da horarta ne na hannuwa nan na za ku ga irin zabban da aka hannuwa ne nan na za a gane cewa babban mai hali na to ala yake halin da ya zobe ya sa shi yana da kyau manzo Allah yana sa zobe alaihi salatu wassalam saboda haka sa zobe abu na mai kyau don haka za a yi musu zabba don an san suna son zabban an ka ce to za a yi musu zabba min zahabin na zinari zobe na zinari kun sannan duniya ba a sa zoben zinari musulmi ba ya sa zoben zinari namiji an hana to amma ranar lahira tun da suna so ne to za a ba su shi ranar lahira abin nan wayar ba su na tiyaban huduran kuma su sanya tuwahi kori, min sandusan na alhariri wato alhariri da aka ce masandusi kuwa mara kamenar dibaji wato alhariri wanda ya zama ya yi abin nan mara kamenar dibaji wato alhariri da ba ya kawo ai alhariri alhariri wanda ba ya kawo shi aka ce ma sandusi Wabi ayawa wabi ayata suratul rahman bada'inuha cikinsa ai alfurshi wato cikin tabarmin min istabraqin da alhariri an kasakken karkashin shehidun mutakiyina fiya alal ara'iki suna zaune bisa ga gadaji jam'a arika wa hiya sarir fil hajara wato gado cikin kayan kawatai wa abin nan wahiya baitun yuzayyanu bitiyab wato kamar gida daki wanda aka kawacewa da tawayi wasu turi da sutura a lullube shi irin da ya gadajen nan na dori wa'anda an masu nan manyan gadaje mutum na cikin gida yana yana bisa gado ne mutane na shigowa daki har su hita ba su gane shi ba to irin wa'annan gadajen ana yi su ne lil arusi don amarya ita ake wa irin wannan kuzan ci gaba na mai gina rijiya aka ce yanzu an ka kawo sai an ka ci to a aje wannan gado mai tuhin asiri a ɗauko irin na kahirai wanda bai da tuhin asiri bana bakwai da ka da ka taho gashi ana gani da ya taho gashi ana gani ba a aje komi ƙasa ne ya tare ƙasa ya tare sama to kun san ci gaban da aka samu hulɗar da aka yi da su sai an kaga irin nasu na tonon asiri sai kowa shi iri na hekaso. so irin wanga mai kiha asiri na magabata irin na aljanna sai an kace a bar shi amma dai ai dawowa akai ai duk ya akai sai an dawo dan yanzu ga raƙumin daka na an fara dawowa gare shi a gadon na raƙumin daka an fara dawowa gare shi kun ga ashe dai tahiyar daita aka yi kuma dawowa aka yi da izinin Allah to ce ni'mar sawabu wannan ladar da aka ba su madalla da ita aljaza wato wannan sakamako aljanna madalla da shi wa nan murtafaqa wato wurin hutawa ya yi amfani wato mantafa'a wurin amfani wa maskana wurin abin nan wurin kwana wa manzila masauki kuma marfiƙa abincin sahi da na marici duk ana ce musu marfiƙa to murtafaka kuma wurin da aka dannawa a ci abinci wato shine masauki kenan shine manzilan fiye mashakalatu lima taqaddama ciki ne akwai yin kama da da wancan masauki da ya gabata na abin nan min wasafi annari ma ahliha na sifanta yan wuta da mutanenta wasa an murtafaka kun ga yayi kama da wahasu na murtafaka to Allah ya da daraja ka mu dai ka sa mu cikin aljanna kada ka sa mu cikin yan wuta walamma tafa ma'ala ahli ta'a lokacin da ya sifanta makoman mutane masu da'a wa ma'ala ahli ma'asiya da makoman mutane masu sabo fil akhirah ranar lahira don nan duniya kun ga duk da ake wuri guda amma ya hanka ta lahira rabuwa akai kowa gidansu zaina ya an ta lahira kowa gidansu zaina amma nan duniya yana yiwa ga gidanka ga gidan kahiri a nan duniya kenan amma in an ta ranar lahira haka nan bai yiwa in an ta lahira gidan muminai yana da nisa da gidan kahirai don gidan kahirai wuta ta gidan muminai ko aljanna ta Allah ka sa mu cikin aljanna to lokacin da ya sibanta makon kowa da karafi ma ya ce mata ne fi duniya ya ambata ƙarshen ne ga sha'anin rayuwar duniya wa bata hu, da kuma ƙarshen aqibatahu da darbi misali ne, ya buga misali guda biyu game da kauce mu gaskiya idan ya ba mu wani ya Allah ya ba mu wani abu to wani to bayani da na ya ba ko na ya ko na ya ko ni dai me ya ba ka to ka yi bayani da ruku ka yi kauce mu shari'a bari kokarin da kama da alfahari to da kanga an ka a wani na wasu ke da shi kuke da kai in mulki na da na wasu ke ke in a ilimi na da mutanen wasu ne to inda yana tabbata da mutum guda zai kawo wani tun da ba sai an kawo ko ne na baya ne yana tabbata da mutum guda zai da da yana nan da rai ne amma ya ce kallo yana nan da rai ne ce kallo وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لآدم جنتين من عناب فحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا مثلا رجل يسال المتابعين رجل يبرر وهو وما بعده تقسيما للمسجد wato da rafilai da abin da zai biyo ba ne tafsir wato fasara ne da masanci masara da aka ce ya amna ya ake mamun sai a kaɗai mutane gari guda a tari wani hawa guda kayan da domin sai a wajen da zai kuma da wato mun ba shi ba a tsotsa ne ko da guda ne waje ala ma na dai ya sanya su guda ne a kasar abin da ya sa don sanya su guda ne ya rike da yawa dawa da wani ita gona ta kasance sun dore ana karama da noma sun dore ana karama da noma don wannan misali da Allah yake a buga ba a annabi na wannan misali ya buga da ba ya buga da yana da gona shi ma ka kare da gona shi guda dama guda guda wani min amali na ilimi wa kafafna wa mara na nakali kun ka kewaye su da itacen da an na bayyana wa da ramon da sai kayan shi nome nome daban daban a ke shi ya kuta su biyu wanda aka aminci

shi wannan kayan ya ta mabarar mabarar abin da lafanan a lafanan wato ya ta mabarari ba ta duniya ba ya ce abin da ya dulla a nan lafanan duniya ma'ana amma da ma'ana yana nuna da duniya yana nuna da duniya da ma'ana don wani ne ka magana muna da to fita na na mutuna a abinda na ƙasa kan ruwa da kan mutuna ko wani ruwa da cikin gona na ya yi a ta uku na ta ba da abinci da kyau wato na yi an yi cikin da ya kyau ba su fari ba su fari ba su abin da ya ta a kan yi waɗanda ne ne a wata da su ko ni ba komi ba ta na da ke ba abin da su yi kamata ka a ta uku ko bin gina abin da alƙalin da ya kai da wani wanga a tattara ta ba da abin da duka wanda yake zuwa da su kun gani a ce abin da alƙalin abin da ya kamata a bai da ba da shi alƙalin shi ka za mu ga mutane da yawa sai ana gina alƙalin ana gina ya su alƙalin wanda ba su ba a iya da abin da ya kamata a ba su don abin da aka ce haƙƙi ne na wani gona ta ba su duha sannan aka ce gonar da wani mai shari'a ko da da su ko da a ce abin da aka ce haƙƙi na na wani in ba ka ba su yau ka ta ne shi yasa duk mutumin da aka mata idan bai ba ta haƙƙi wanda shari'a ko wajen kamar gari ta ta ne ya yi zalunci a kan siyasa ba ma ta ce ba a biya ne a kana wanda ba su wani ba da shari'a ta ke ba su to idan bai ba su ba ya yi ba to ita gona ba ta yi gano ƙara ta na. ta ba da dukkan abinci da suka wannan da ganin da kwanci a mai da su wara ba aika wasu ba da rage kuɗi ba inda ta rage da ta yi gano wa wajen na maka gudanar aikin kankana da lalata mana muka kada koramu cikin gona ya jiri na yawa ba yana wadata a wata yawa suka yi gona ya sai ku yi babban rijiya ne ku tawa ku tsara hanyoyin ruwa ko ina ruwa su yi gaba su yi yamma da an buɗe rijiya ta so su a ƙarshe gaba su yi to haka gona وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يعاوره أنا أكثر منك مالا وأعبد نفرا Thank you. وقرأ بجنبه المعصوم وبجنب الأول وسكون الثاني والثمر وهو جوف الثمر والثمر كشجرة وشجر شجر المبرد شجرة وجنب خشبة وخشب خشبة مبرد وخشب جنب وبننا وغدر فأنا هو ذلك الشيء فقال لسائل السيد لذاته ليا مقر في مراشد الأكاد سيد وقال لسائل لأكوان سيد مقر في أول يوم وهو يحاول ينا معاوى الشيء الذي هو ينا جريئة في مكان مصالح إلى أطفال أنا أكثر من سوالا لما لا يستوى الدنيا وأكون أول من don mutane sun zori wanda suka wace sun zori haka mutane za su sun da shi aka kuɗi yake na yi ka yi wanda ba kuma na yi ka yi wanda dukiya kun ga kakama ta ya yi da abin da aka shi a hali ba a alfahari da wani wanda ba kowa sai alfahari da shi in dai ba Allah ne suna ne ba to ya fi ba a ba yi da kowa yana da dukiya yana da kaza ai da yawa za ka ga wanda dukiya sai ta kai shi gidan yaji wani dukiya sai ta sa kashe shi wani dukiya sai ta sa an ka ba shi ai duk irin wa'annan suna faruwa to ba a kuma hali da wani ɗin ba Allah to shi kun ya ba da ba ana son ne ba ni na yi da wani dukiya

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا gona cikin ya so da da mutum da je ka da gona ta wanda gona da aka yi mai alfahari da ke da kuma da gona ta da shi ya a nan da misali ne tare da abokai ya duba wuri ya yana kewaya da wuri ne su gona wani a abin da a gaba da yana gwada na ke da gona wannan da kun janna yi a nan kun ya ce wata kada da ta sauke wannan da ya ce gona da guda biyu ba ya ya rawar don rauda awa, inda aka nema rauda annahu la yakunu ma'a ko kuma don bayyawa ya shiga gona biyu lokacin da zai yi in yi zuwa bai yi ba amma bai yi ba shiga gona biyu kan tsawara biyu wala budda min tartibin da dukkan da aka yi ba ta babu mafado da ya jera bai shiga wa kamin ya an jima shiga wata sun da ta وهو ذلك من a حاليا او domin ya ce gyara imanin sai dukiya ta tsaya an mai wasu ya kada ma a sun ma an tabi da hafi da wala ya ne duk wala ce ma aboki ka ga wannan dukiya ba ni da sun tsaka ya fara mun ga yana tunani shi bai zama matsalarci har abada ma a sun an tabi da hafi abada kuma ina ganin wa ma a sun da sa a kai ra'ayi kiyama nan da kuka wace ba kai yana cewa da abokin ne ba da da da suna tabbatawa a za ku yi mamaki ne saboda zuciya ya fara maka kiyama ya fara musu kudura Allah shi ga da ya yi rayuwa da kai yana musu tashi kiyama kun ga aqida tana so a ba saboda arziki da wadata wanda ya rubuta su kuma wallahi ya aka dawo da yau da wani in dai ta yi wa da kuka cewa ni an mutu ana tashi to ne ni ya aka da na an mutu wannan da ta ga ranar lahira da daga cewa ka kai makwabci na aboki na ko da ya mun da kai da da a gidan da kai da ni akwai masu aboki da ke kwauta ka san kai ta ka kai kamar wanga ba ko da ya da ni kai na ta kwauta da وقرأ منهما وتولى بذن خيرا منهما مطلبا مقوما kun ga ita dukiya haka ne shi yasa annabi yana za a ah, yi tawamu a gina layi da gina wadata wa ba ta kasa da ai duk manyan mawadatan da sun ji ai sabda ba su zama manyan mawadata ba ba su karkace wasu kogin karkace da fasin suna yi ai sabda ba su abin nan ba ba su yi dukiyar ba ba su Mai sai da dukiya dama inda kuma ya samu dukiya sai ya zama da addu'a saboda bagire na na shida da shi nan ka iya shiga ko yaushe kuma duk inda shi ɗan ka shiga yana iya hada sosai da ko ina shi yasa asali ma wurin da aka badatta kun ka ji hadisi ya ce ma'arakatu shaidani fagen yakin shaidan kasuwa don can aka da kuɗin to idan Allah ya baka dukiya ka yawaita addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin ta ya azurta ka alherin ta sharri gare ta da yawa qala lahu sahibu qala lahu sahibu yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا lokacin da ya ce ma aboki ne ba ya zaton dukiyar ga ta ƙari kuma bai yadda ma ana tashin kiyama ba ƙala da sahibu sai abokin nashi ya ce mai shi talakan wa huwa yahawuru yana muhawara da shi ayu jawabu yana bashi ansa alhaji aka farta billazi khalaqaka min turabin ka kafir cewa Allah da ya halice ka da turdana halal la'anna adam khuliqa min turabin da adam da turda an kai shi wala anna madata khalqihi wa kuma madda da an kai da adamu daga adamu an kai ta kun ga asalin kowa da suka turdana kenan shin ka kafirce ma Allah da ya halice ka da turda summa minna nutfatin sannan ya halice ka da mani summa sawaka sannan ya daidaita ka adalaka wa sayyaraka ya daidaita ka wa sayyaraka rajulan ya sanya ka kaddama mutum cikakke a rajulan kamilan mutum cikakke baligan mablagar rijali wanda ya kai da maza ke kai kun ga ja'ala kuburu bil basi kuburan billahi ce wanda yayi baya zaton tashin kiyama wato ma abin da sa'ata mata. to aboki ne ya ƙi da wannan magana da ya kafirci ta ya ƙi da ya mai shi cikin kafirci ja'ala kufrahu bil ya sanya kafircewa ta da tashin kiyama kufran billahi kafircewa da Allah la'anna man sha'ahu ashaqqa fi kamali qudratillah don harko nai dalilin da ke farka ke da shi wato shakka game da kudura Allah wali zalika in kara don haka ya jera yi mai musu ga magana shi mai kudin ala khalqihi ya jera mai ala khalqihi iyahu min at-turabi cewa ya sani da kasa Allah ya ci wa inna man qadara ala ala abin nan ala bad'ihi ala bad'i khalqihi duk wanda ya samu iko ga farar da halitta mutum daga kasa qadara ala an yu'idahu minhu yana da ikon kuma ya tayar da mutum daga kasa alhaji dai yana shiru bai ce komi ba sai mutum ya ce lakin na sai dai mu asaluhu lakin ana asalin kalma kenan nukila harkatu alhamza ila nuni au huzifat alhamza summa udgimat nunu fi mithliha lakin na to lakin na sai dai ni wato huwa huwa Allahu rabbi ni Allah shine ubangiji na huwa damiru sha'ar a mubtada tufassiruhu da hu, wato a jumlar da ta biyo bayan huwa tunda shi da damiru sha'ani na bai da ma'ana to ita ce za ta ba da ma'ana ce wal ma'ana ana aqulu huwa Allahu rabbi ni ce kai ni Allah ne ubangiji na kuma ni kan dai wala ushriku bi rabbi a ba ni shirka da ubangiji na da kowa ni kam Allah ne ubangiji na karrar al'isma al-zahir ya maimaita suna Allah Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi bai ce wala ushriku bihi ba wala ushriku bi rabbi ahada ba ni haɗa kowa da ubangiji na ya maimaita rabbi littabarruki don da albarka na littanazzuli ko don jin daɗin waɗin rabbi aulita alimu ko don girmama rabbi aulita alimu ko don karantar da mutane su san suna Allah rabbi yace to ni kan Allahu rabbi Allah shine rabbi kuma wala ushriku bi rabbi ahada ba bani shirka da rabbi da kowa ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا الله يتي ولولا تدمي idza kalta jannataka lokacin da ka shiga gonar ka kulta inda ijabika biha sadda gonar ta baka sha'awa mi da baka ci hada ma sha Allah wannan abinda Allah ya so kenan la quwwata illa billahi babu karhi ga kowa sai ga Allah me yasa baka ce haka nan ba ai kamata yayi da gonar ka ta baka sha'awa ba alfahari za ka yi ba sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah wa bil hadisi cikin hadisi ya ce man a khairan duk wanda an ka ba wani abu na alheri min ahalin kama an ka ba shi mata ta kwarai aw malin ko an ka ba shi dukiya ta kwarai fa kula inda zalika da ya ji dadi sai ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah to lam yara fihi makruha bai gana abin kyama ciki duk abin da bai so bai gani ne ciki ko mota ka samu ka shiga cikin ta ka kace ma sha Allah la quwwata illa billah in Allah ya da har ta mutu ba ta tsaya ma bisa hanya babu radda lalura za ta taso ma ka to kai ta kike ɗinta da tashi sai an tura insha Allah duk abin da an maka ruhi gare ka baka gani ne to wannan kun ga addu'a ce muhimmiya wadda ya kamata ga kowane mutum wato da Allah ya ba wani abu wanda ya kaso ya yi unhani da wannan kalmar don ya tabbatar da ni'ima abin gare shi ai a waɗi tuhu. wannan abin da anka bani huwa sha sha'a sha shi ne wanda Allah ya so ya bani wa da hu, kuma haka Allah ya ya nuha labi hauli wa ƙuwati ba dubara ta ta ba kuma karhi na ba in ta rana ana aƙalla, in ka ganni ni ne mai karancin dukiya bisa gare ka ah, ana da miro fasalin baina al-maf'ulaini la mahalla lahu min al-i'rab ana wato in ka gane ne ana akalla minka malam ni nahi ka karancin dukiya wa da na ka karancin ɗaya. ai wannan daban don ka ganni yanzu ka ni ɗaya da yawa ka ni dukiya da yawa ai wannan daban fa asara bi an yi otiya na khairan min jannatik أو يتبعها ماءها دورا أو يتبعها ya ce ko ka ganne a waka ɗara na dukiya da yawa ai ba nan take ba bari takama don ka ɗara na dukiya da yawa don ka ɗara na ɗiya da yawa fa sa rabbi an yi oti yana khairan min jannatika yana yiwa Allah ya bani dukiya wadda ta yi gonaka alheri wannan gona taka jawabu shaɗi an yi oti yani wato ya bani khairan min jannatika warisila alaiha husbanan kuma kai yana yiwa ya aiko mata wani abin nan iska wato tsawa ya yi mata wata irin tsawa duk gona ta kone duk abin da ka yi na Allah na iya yi haka nan jama'a hisbana ai sawa'ika ya aiko mata tsawa gona ta lalace in Allah ya ga dama yana iya yin haka nan ya aiko ma gona wani abin nan iska ya halaka ta gaba ɗaya au abin nan mina sama'i daga sama fa biya sa'idan zalaka ta waye gari wato hili wa wanda an mai sulbi ardan malsa'a ƙasa mai sulbi wato ta bushe har iska ya kwashe hili ɗaya annan la yasbutu alaiha qadamun qawa ba ta tabbata wurin. yace ai in dai dukiya ta ba alfahari da ita inuwa ce kuma gushewa ta kai wata rana ita dukiya inuwa ce ita ni'imar duniya inuwa ce wani inuwar za ta tabbata gare shi har ya mutu cikinta amma mai yawa dai inuwar gushewa ta kai in ta hito da gabas a lokacin da ta kawo rana ta kawo tsakiya sai ta yi tsayi in rana ta karkata sai ta koma yamma inuwa ta koma yamma dama ita inuwa haka nan na tafi to dukiya inuwa ce bari alfahari da dukiya don kaga abin nan na ga wani mutum da ka takama ya sai wata irin mota duk garinsu babu irinta yana wani takama yana cewa mutane ɗiyan talakawa wata matsala da ta taso ta siyasa ɗiyan talakawa ɗiyan maciyata ya kwaso yara ran nan da ni gane shi direba na yana ce mai oda yana ce mai oda mashin ɗi ne sai yan gwangwani yana ce mai oda sai da nan lura ce kai ka san kowane na wancan bari ka gauri ka wuce ya yi ya mashin tudu ɗan tudu na bai kai ya kawo mashin ɗin bai hawa ya shi shina ta yi a potisitu ina duniya ta tahi ta yi na ga wani da ya sai irin wata mota shi ma ya yi alfahari shi ma na ganai motar da an ka sai zuwa dubu tamanin ta haita shi dubu tamanin an ka sai shi ta fanda na ganta dubu tamanin an ka shi ta to ta haita tashi shi ma wani ɗan hawa na ya kawo ga gode bai ta kasa haihuwa direba na yana ta mai oda na ce kai tsaya bari bi in ka ga wurin wucewa ka wuce duk waɗanga da ido na na gane su kowa bai haɗa mini ba na ga alfaharinsa da dukiya na ga walakantarsa da dukiya saboda ka ba a takama da ita ya alfahari da Allah kakkai alfahari da abin Allah don abin Allah ba naka na ba shi adda abi ne to iya alfahari da da abin da an naka wato kai yi ka kankantar da kai ga Allah yace in kuma Allah ya ga dama ayu subha ha gauran ko ruwan gonan nan su waye gari sun zama sun kai bi ma'ana ga'ira ya kai adafa ala yusra ya aiko iska ko ya kawar da gonan wato duna tusbiha la'anna gaural ma'i la yatasabbabu an sawa'iki don bushewa gonar daga tsawa ya ce to ƙahewar ruwa tsawa ba ta sa ruwa su ƙahi to yana yi wa gonar nan takawa a waye gari wato ta bushe ko ruwanta su ƙahi falantar a lahu ɗalaban ba ka iya samun dama ka daɗa ruwan nan ai hilatan babu wata dubara da za ka yi tudirku biya ka riski ruwan nan da wannan dubara taka

أولياء ويقول لا يكلم مشرك da shi kenan wa da bai kamari sai an ka kewaye gona ce da yana nan yana alfahari ko da an ka ce gona sai an ka iske ta bushe bi a wajen dab'i sadiqa da huskokin kewaye ta wa'yan da an ka ambata duka na bushewarta da ƙarewar ruwanta ma'a jannati an kewaye da gona ta bil halaki gona ta halaka fa halaka gona ta halaka gaba ɗaya fa zuba yu kallibu kafayhi sai ya waye gari yana ya ta hona ne nadama don nadama wata hasuran da bakin cikin abin da ya kuce yana bakin ciki alama an faka fiha ga dukiyar da ya kashe cikin gonan nan ya kashe dukiya ya kashe dukiya cikin gonan ga gonar ta walakanta gonar ta bushe ya kashe kuɗi fi imarati jannati wajen rayar da gonar wai ya kawo ya tun ala urushiya gonar ta nan kwance ga gutsunta ta faɗi ai da ima gutsanta le karami da an sakadata da da ginshikanta wato na sama sun ka faɗo ga ga ga rahonta na ƙasa sun masakada da karamu karamin kuma sai ya faɗi shi shikenan gona ta halaka an yi mai wa'azi an yi mai wa'azi ya gane ya ki ganewa to gona ta halaka kuma an huta gona ta halaka an huta gaba ɗaya ke don haka ku ba alfahari da dukiya don ka samu dukiya kana alfahari kana takama biyan talakawa kawai biyan matsayata haba ja a hankali wata rana kai na dan matsayacin abu na wanda ku gani mutum nawa ya arziki yawa ya gari bai da su mutum nawa ne to ita dukiya haka nan take ba alfahari da ita eh alfahari da Allah wanda ya baka in ma waga hanyar ta daɗe to yana buɗe maka wata eh alfahari da shi Allah ya sai ga ciyawa ya gari wato yana abin nan yana miƙe hannuwa ne yana miƙe hannuwa ne wato eh, yana nadama ga hasarar da yayi wa hiya kawo ya ala urushiha ai da shi kanta wa ƙuli ya lamu a ushrik bi rabbi ahada yana cewa kai suna da a ce ban yi shirka da kowa da ubangiji na ba kai tona da a ce dai na ta Allah da ibada ala huta suran ala tarfil mali wannan maciyacin da kun ka gani kun ka ji magana ta ba tuba ta yayi ba nadama yi ga ala tarfil mali dukiya ta da ta halaka wadda ya kashe ga ƙuna sai dukiya ta halaka wannan ta halaka ita ta aika nadama la taubatan ba tuba bace bi dalilin qawlihi saboda dalilin magana da ya faɗa walam takul lahu fi'atun walam takul lahu walam ta kullahu bitta'i wa ƙure a biliyayi walam ya kullahu fi'atun baya da jama'a kun san dama a darasinmu da ya gabata farkon fara wannan tafsiri namu mun karanta cewa ka rika kulawa da tsohon abokanka waɗanda su ba don kuɗi suke tare da kai ba tun kuna yara kuki ba don kuɗi suke tare da kai ko kuɗinka sun ƙare ba su rabuwa da kai in ka rabu da abokan abokanka rabu da kuɗi sun ka ƙare sabbin abokan kuɗi ta yi sura su so da wani mai kuɗi su yi kawar da shi don ba sai da aka zama masa da dura kuma daga baya to so ake ka yi hankuri da abokanka shi yasa kun ga in mutum ya aure mace yana talaka sai ya kuɗi kuɗi sun ka ƙare in ta kai ƙara ce ya sake ta in an kamar da bahasi alƙali bai sake ta, kuma bai bari ya sake ta amma in mutum na da kuɗi aure yarinya ta daɗi sai daɗi ya ƙare in ta kai ƙara ta ci ga wada abu yake in alƙali ya jiya ta kai a ba ta takarda ta kai ci ya isai a ba takarda ta kai ci ya isai to don ita ba ta san talauci ne ba arziki ta sani to yanzu ko ba ta iya rayuwa babu shi to haka na abokai suke yau yaro ka kiri yaro ka ce mai ga kuɗi naira miliyan goma ka to ka yi sana'a za ka ga ya yi sabbin abokai ya yi ɗinki irin na manyan mutane yanzu waɗanga abokai nashi masu taguwa mai mai waya ya bar su ya bar waɗannan abokai yanzu waɗanda za a yi masu abin nan masu gizna sabuwa su za a yi shi ma irin wannan ɗan ke zai yi to kun ga ya bawa yancin da sun kasan ciwo ne waɗanga kuma ba su san ciwo ne ba radda abin ya ƙare sai su ma su ƙare da shi shi ke kwana biyu sai ka ga mutum ya rasa inda zai sa kai dai to kada ku rabi da tsohon abokanku saboda sabbin abokai tsohon abokinka kakka bashi saboda sabon aboki kamar wada mun ka karanta da ku farkon wannan ah, darasi namu yau gashi kuɗi sun ƙare walan takun lahu fi'atun bai da wasu jama'a ai jama'atun yansuruna huwa inna za su taimaka min dunillah banda Allah inda halakiya duk jama'an nan da ka taruwa bakin gida duk sun wace to babu abin da za a ba su to su za su bashi babu abin da zai ba su duk sun wace sun tai wa makana muntasira kuma shi Allah muntasiran inda halakiya Allah bai taimako ne lokacin da zuciyar ta ƙari bai da mutane masu taimako ne bai rika Allah ba kuma Allah bai taimako ne kun ga bane ya tabbata gare shi ai ma kana qadiran ala wahidin bai da bai da iko ga guda min hadil umuri bi nafsi na waɗanda al'amuran da kai ne bai da iya taimakon kai ne bai da kuma mai taimako ne kun ga wahala wahala ta ƙaru wahala ta ƙara yawa saboda haka ku ji tsoron Allah ya ku matasa ku adda sha'awa sai kuna barin tsohon abokanku ya hankuri da tsohon abokinka ya hankuri da abinka tsohon abokin nan naka ya hankuri da abinka ai ta zama haka nan in ka samu da za ka yi shi ma ka yi mai ya samu wata yar sana'a shi ma ya yi amma kawai ka rabe da shi ka ta zuwa wasu abokai shi duk shi ne ke kawo wahala sai ka nan da nan mutum ya canza ya canza abokai yanzu tun da an samu daɗi bari a bi bido waɗanda suka iya cin daɗi marmakon ya zanna da tsohon abokan gana shi duk an ka ɗebo a ɗibo musu su yi ta sa albarka sai ya ɗauko waɗancan waɗanda su sun samu su da ma sun saba ci babu wata albarka da za su samu idan bai ƙara su gaba ba to Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro nai ya ƙara mana ibada ta ya ƙara mana ikhlasi ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa kuma aljanna makoman kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah ka tsarkake mana addinin Allah ka karbi ibadodin Allah ka karbi ibadodin Allah ka karbi ayyukan duka ayyukan mu Allah ka karbe su Allah ka azaita mu akhlasi cikakke Allah ka azaita mu a cikakka ka taimaka mana abin da duk zamu yi mai saboda da dayyar danka kuma mu yi wa da kace ayi mai koyi da mai gidan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen aikata duk abin da zamu aikata Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ana roƙonka Allah bai asma'ika wa suna ka gafarta mu uwaye ka gafarta ma iyali da ɗaya da zuriya Najeriya kuma Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba da albarka sunayen karka bari kowa ya rikita mana ita Allah karka bari kowa ya rikita mana ita laihukan da muka yi ma kai hushi da mu ka bar mu cikin wannan hali Allah mun roƙe ka yahiya Allah ka yahi mana Allah mun roƙe ka gafara Allah ka gafarta mana Allah mun roƙe ka tausayi Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka busar da hitina Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da tsiya da talauci Allah ka busar da tsiya da talauci ka busar da rashin lahiya ka busar da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka zaunar da Najeriya lahiya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza shugabanninta ga hanya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka taimake mu ka taimake arewa Allah ka taimake mu ka taimake arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya duk wata hitina da a cikin arewa Allah ka busar da ita gabar da yamma kudu da arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka tausaya mana muna muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna da'awa muna kiran mutane ga addinin addininka taimakon ka muke nema tawassuli muke yi da wa'annan ayyuka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah da albarka wa'annan ayyuka Allah ka zaunar da arewa lahiya ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali ka gusar da tsoro ka gusar da hirgita Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a yau muna ƙara roƙonka Allah ka taimaka mana ka zaunar da jihar mu lahiya jihar ga ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya duk wata hitina kowace iri alheri wadda mun ka jiya da wadda mu jiya ba Allah ka busar da ita wadda mun ka gani da wadda mu gani ba Allah ka busar da ita wadda muka sani da wadda mu sani ba Allah ka busar da ita Allah ka tosaya mana ka taimaka mana Allah ka tosiya mana ka taimaka mana Allah ka zaunar da jihar malaya Allah ka zaunar da jihar malaya Allah ka kusar da duk wani abin tsoro a cikin wannan jiha saboda rahamar ka Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu da albarkar sunayenka ka tosiya mana da sifofin ka madaukaka Allah ka tosiya mana ka kara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da nutsuwa kuma mu ɗin ka shirya maka shirya mahukuntanmu ka aza mana su ga hanyarka ka ba su mataimaka da mashawarta na kware ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka taimaka mana ka ansa mana mu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu laila wani haram, ka kare mu ka kare gidajenmu, ka kare makarantun ne da masallatai mu ka kare mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu wuraren tayoyin mu duka ba mu kariya da tsaronka ka azirta mu Allah ka tosaya mana Allah ka busar da ciya da talauci Allah in arzikin yana sama Allah ka sauko da shi ƙasa Allah idan arzikin yana yana Asa Allah ka hore shi Allah ina arzikin ma ɗan kaɗan na Allah ka kara mai yawa Allah idan mai yawa na Allah ka sa mai albarka ya Allah ka ya mana ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da waye da uwayensu da kakanni da yanne da kanne da iya da iyali da zuriya uwayenmu ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu marasa lahiyar musulmi ko ina suke Allah ka warkar da su Allah ka shirya matasa musulmi ya Allah ka shirya maka shirya matasa ya Allah ka shirya maka shirya matasa ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye ka raba su da miyagun aƙidu da ayyukan da ba su da kyawu ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu ka sa su zama na tsohon ido ga uwayensu ka sa su zama ni'ima ka ga uwayensu don albarka sunayenka ka tosaya mana alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba ka hana mu mana zunubai da a tsakanin mu da kai ka yahe mana sharrin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam